Jama'a salamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta tallafawa kwato haƙƙin marayu yaƙi da cin hanci da rashawa da kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu duba ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don ƙwace filin Alhaji Bala Idris daga Sarkin Miya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. A sabon shirin zamu leƙa garin Miya a jihar Bauchi, inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da ƙarfin sarauta wajen ƙwace masa filin da ya ce ya samu daga gwamnati. Wannan dabarwa ta shafi sarkin Miya da ɗansa, waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa sun fi ƙarfin doka. A nasa ɓangaren sarkin Miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne kuma akwai alamar talauci na damun alhaji bala wanda har ya sa shi wannan zargi sarkin miya ya kara da cewa akwai lokacin da ya bai wa alhaji bala wani fili kyauta amma ya ce shi baya so wakilinmu abdulwahab muhammad ya zanta da dukkan bangaron da wannan lamari ya shafa amma da farko ga korafin alhaji bala sunana alhaji bala idris miya wadda nake karamar hukumar ganjuwa cikin jihar bauchi me ke tafe da kai abin da ke tafi da ni ina da wani fili a gaban gida na a ga cikin garin miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gidan amma dan sarkin mai suleiman yakubu mai suna umar gambo sai ya zo ya sayar wani dan kasuwa mai suna rabiu dan zaki bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri bayan an mallaka mu har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin su kwashe su jin kan kwana da abubuwa suka sai dan kasuwa to sanadin haka sai na shigar da su kotu to kafin mu je kotu tun wani lokaci aka baka wannan takarda na an mallaka maka wannan wuri shekara goma da wuce shine 2010 shekara 11 kenan a yanzu mhm. tun a 2010 suka local government ta mallaka mu local government ta ganjuwa ta ganjuwa kuma na gina shago shekara bakwai da ya wuce to shi kawai wannan ta yaya ya zo yi akan dama wurinsa ne ko kuma dai ya to ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo yi hakan ba shi ya sa da na ga bana son tada a da hankali sai na tara hankali na ce yan uwa mai kasance kuma shi na zo na shiga da su a magistrate court 2 court da ke nan bauchi na shigar da su kremlin sun fasa min shago sun kwashe kaya sun kuma yi gini a kan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar min to uh, kafin ka zo wannan magistrate court na bauchi uh, akwai wata kotun da ka je kafin ka kawo ga wannan magistrate court majalisar kotu da je ita ne ta farko amma da aka yi shari'a sai mun gama ba da shaidu maimakon a yi hukunci sai aka ce an kori karan to shine na buga high court number 4 aka ce an kori kara wani dalili ba wani hukun dalili cewar an mallakar min ko an mallakar musu ko kuma waye mai abu sai aka ce an kori kara ni kuma ganin haka ban amince ba sai na tafi high court number 4 sai na daga amfil na dauka kara su ma daga baya suka kai majalisar court 9 shine sai aka ce to ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo karan aka hada ta da nawa ya zama a yanzu muna kara dunkulalliya guda ɗaya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alkalin an daga shi an mai da shi kafin ma da an mai da shi azare da na buga fatashin zuwa gaban sarki gwamna a gaba zuwa gaban sarkin bauchi da gaban ciyaman na local gamma takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mu yi zama sau biyu amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani rizol da aka ba mu na cewar an bar mun guna sai kuma sarki mai bayan wannan zama da muka fara ya kara na magistrate court da ke kafin madaki aka shiga sau biyu bai iya zuwa kotun ba sai ko ta gane cewa ina da gaskiya tun da shi ya kara sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani abin da ya canja a bangaren madaki da bangaren ganjo local gaman kasancewa mun yi zama da su sun yi kowa ya faɗi jawabin jawabinsa kuma mun ji da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata takwas kenan to shi yasa na zo wani ofishi na don bayyana na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakkin mai fito wannan gida namu na magada ne mu ya rasu shekara goma sha biyar da ya wuce karamar hukuma su ma zaman da muka yi da su a an da kwamitin karkashin sakataren karamar hukuma mun zo mun zauna a hall na karamar hukumar ganjuwa sun faɗo ya faɗi ba sun sana faɗi na kuma mun tashi mun sake sa rana mun tashi mun tafi miya din mun je mun ga inda ginin yake to tun daga wannan lokacin ne karamar hukuma ta sake nema na ba bata kuma ce ga matsayinta ba akan abu to shi yasa na ce to bari in zo nan ma in kara koke saboda dai koke ba ya ƙarewa to idan na fahimce ka abun yana da harshen damo ta gefe guda dan sarkin ne gefe ɗayan kuma sarkin ne to duka kenan kake wannan takaddama da su Eh, shi sarki ba mu taba shiga kotu da shi ba shine taba kai ni kara kasancewa sanin uban kasa ni ban taba kai shi kara ba amma bayan an shekara muna takaddama da dan sarki da Rabiu dan zaki da shi Umar Gaman kenan sai kuma sarkin da kansa bayan an shekara ɗaya da biyu kuma sai ya zo ya yanke sauran rabin shi ma sai ya kama gini sai ya zama cewa yanzu gini guda biyu ne a kan fili na da ke da karamar kuma ta bani na gaban gida da inda shi dan sarki ya fara ya sayar ma wani shekara ɗaya da rabi da ya wuce da kuma wanda sarkin da kansa shi ya zo ya hassasa ginin to kasancewar hassasa ginin shi yasa na buga wannan partition da na kakkai wa'annan gurare da fadan sarkin bauchi da karamar hukuma da gwamnati house da majalisa da uh, ofishin commissioner police so shi ne na kai wani amma a baya ban kai ba saboda ba na fada da ba na sarki bai taba ni ba a wancan lokacin amma kasancewa na gaya shi shigo sai na gane cewa yana bayan su kuma ya yarda da abin da suke yi maimakon shi uban kasa ne da iya zama da mu ya sasanta mu inna wani ya sa a ma ba sai an je ga wannan cece ku ce ba to shi ne sa to yanzu ganin dai cewar ana wannan takaddama menene kake bukata ta kamar me ayi bukata na guri nawa ne a tashi a bar mun guna inda laifin da aka min a bada hakuri in naga zan yi hakuran hakura kasancewa an rusa min shago kafin a yi wannan gini kuma an kwashe dukkan kayan da yake ciki na bayyana wa wancan kotu ta farko da muka na shigar da su sun ba da shaida kuma su ma wanda suka cire din sun yarda da haka yanzu idan aka karbi wannan fili shikenan kai kana ka amince ko kuma dai kai filinka kake so filikan ne ban amince ba saboda babu wani laifin da ne wanda ya kamata a ce ma karamar kuma ta karbi filin kuma ta bani takarda kuma ni da ita ba muna zaune lafiya babu wani matsala tsakanina da karamar hukumar ganjuwa so saboda haka fili na kawai shi nake so namu ne na magada amma ni ne jagora to shine abin da ya kawo tafi da ni jin wannan korafi yake da wuya abdulham muhammad ya tuntuɓi sarkin miya alhaji suleiman yakubu to da ya faɗa maka din ba gaskiya faɗa mata ba to ya kai kotu kotu kuma ta yi bincike ta samu bayi da gaskiya ya je fada fada mai mataba sarkin bauchi mai mataba ya tu ba ma fili ya bashi ba ginannan gida mahaifina ya ba ubansa bayan ubansa ya musu baba na musu ban karba ba na bar masa baya garin har wannan fili dama ya yi maganganu cewa lokal gamma ne ta bashi lokal gamma kuma ta ce in ita ta bahi ma ta yi rubokin tun da yana kokarin ya jawo fitina alkalin magistrate ya zo har miya ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru kana je na? Ina jin ka yanka ranka Yawwa to saboda haka ni eh, a wuri na ni ban san wani magana da yanzu muke yi da shi ba. Yawwa muna jira nema ma mu ji hukuncin da lokal gamman suka yi. Lokal gamman ta riga ta gama bincikenta domin an yi kwamiti sun zo har wurin sun zo sun duba. Kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba. Duk matakin da ya kamata a ɗauka a shari'ance an bi su. Saboda haka ni ban da magana da masu sauraro sai a biyan mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da sarkin miya haka kuma mun tuntuɓi shugaban karamar hukumar da ake wannan takaddama kuma za ku ji abin da ya faɗi idan Allah ya kai mako mai zuwa yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.